محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وتفسير مو لسورة البقرة إن شاء الله يرغم تاشكا آية همسين وإذ فرقنا بكم البحر وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر وإذ اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به بفعل محذوف taqdiruhu uzkuru wato abinda Allah yake nufi ya ku bani Isra'ila ku tuna wannan ita ce ni'ima ta biyu da Allah yake tunatar da banu Isra'ila daga cikin ni'imomi da ya musu uzkuru ku tuna wa idh farqana bikum al-bahra lokacin da muka tsage teku domin ku <clears throat> mun tsaga teku mun tsaga kogi domin ku fa an jaina kun sai muka tserar da ku wa agraqna ala fir'auna kuma muka nutsar da iyalin fir'auna wa antum tanzurun alhali ku kuna gani Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'il wata ni'ima da ya musu wato daga cikin ni'imomi da ya yi makakanninsu waɗanda suka yi zamani da annabi musa alaihi salam wannan ni'imar ita ce allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga kogi banu isra'ila sun ƙetara kuma allah ya hallaka fir'auna da jama'ansa a cikin wannan kogi wa antum tanzurun Allah ya ce ku kuna gani lokacin da abin ya faru jama'ar musulmi ya kamata ku sani shi annabi Musa alaihi salam yana cikin mafiya yawa wato in ka hada annabawan Allah kaf babu annabin da aka yi masa karya a tarihinsa irin annabi Musa an yi ƙarerake masu ɗimbin yawa a tarihinsa musamman labarin abubuwan da suka auku tsakanin shi da fir'auna domin a ƙur'ani babu wani annabin da ya samu tarihi mai yawa kamar annabi musa alaihi salam ka duba tafsirin bahar muhit tafsirin abu hayyan mai rasuwa shekara 671 da suka wuce Allah ya ji kansa al-baharul muhit mujallar na farko shafi na 198 abu hayyan ya ce waha kau fi kaifiyati kuruji bani isra'il malamai miyagun malamai sun ba da labari na ƙarya da dama game da yadda banu isra'ila suka fita daga masar wa ta'ammukihim wa hum fil bahri muqtahimun da labarin fir'auna da irin ta'ammukin da fir'auna ya da jama'arsa lokacin da Allah yake nutsar da su a cikin kogi abu hayya ne ce wa fi yake kuruji fir'auna bi junudihi da ma yanda fir'auna ya fita daga wannan kogi da shi wato daga gida daga kasar masar Yanda ya fito daga ƙasar masar da shi da sojojinsa ya ce malamai miyagu hakau hikayatin muƙawwala jiddan sun ba da labari ne tsawon gaske sannan labaran da suka bayar game da waɗannan abubuwa lam yadulla wa wal hadithu sahihu alaiha ayar qur'ani <clears throat> da kuma hadisai ingantattu ba su yi nuni akai ba Allah ya ji kansa wannan malami da yake maganan nan shekararsa ɗari shida da saba'in da ɗaya da mutuwa yanzu kuma har yanzu labaran na suna nan a cikin littattafan musulunci labarai na ƙarya jingin lamma faraja Musa wa balaga fir'aunu lokacin da labari ya iso ga fir'aunu cewa annabi Musa ya fita da banu Isra'ila wato lokacin da annabi Musa ya sanarwa ya ce a gaya ma dukkan bane isra'ila za su bar ƙasar masar suka fita ƙasar masar a ɓoye labari ya isa ga fir'auna cewa sun fita suka ce sai fir'auna ya ce la tattabi'uhum hatta tasihu dika ku sojoji na kada ku bi su yana gaya mu fadawansa fir'auna ya ce kada ku bi annabi musa da banu isra'ila sai zakara ya yi tara wato kamar yana alfahari da yawan ƙarfinsa da kuma irin shirin da ya yi tun da shike banu isra'ila talakawa ne a ƙasa suke tafiya su ko suna da ababen hawa malaman suka ce fa wallahi ma saha lailata izin dikun hatta asbahu a wannan dare babu zakaran da ya cara har gari ya waye kuna dai kabbara kuma ƙarya ne fada bishatin sai fir'auna ya sa aka kawo masa akuya ya ce a yanka wannan akuya ya ce da aka yanka akuyan aka soya aka kawo masa hanta sai ya ce la afrugu min kabdiha hatta yajtami'a ilayya sittu mi'ati alfin min al kun ga wannan hanta da na fara ci yana gaya ma dogarai to kar ku yarda in gama cin hantan nan na wannan akuya ba tare da an tattaro ne sojoji ke butsawa mutum dubu ɗari shida ba fa kana kazalika kafin fir'auna ya gama cin hanta guda har an tara masa waɗannan sojoji shafa labari shi ne suka ce wai sojojin fir'auna sun tsara. جنوده تزيد على ألف ألف وستمائة ألف sojojin fir'auna sun ɗara dubu sau dubu da kuma dubu ɗari shida wato miliyan ɗaya da dubu ɗari shida suka ce fir'auna ya shekara ɗari uku a duniya bai taɓa ciwon kai ba ɗaya kamar ba mutum bane ma kenan ko shi ko ƙur'ani yana tabbatar mana fir'auna mutum ne an fafata da shi bai taba gaya mana cewa fir'auna wani aljami ne ba ya shekara ɗari uku ba ciwon kai suka yi ƙarya game da kogin yadda ta shiga da lokacin da Allah ya hallaka fir'auna kafin a fita gari annabi Musa ya ce a tona kabarin annabi Yusuf a ciro gawansa sai an fita da shi ƙasar Masar duk waɗannan labarai wallahi ƙarya ne Abu Hayyan Ya ce labaran suna da tsawon gaske hikayatun mutawwalatun jiddan labarai ne masu tsawon gaske kuma duk ƙarya ne wanda ƙur'ani bai isar masa ba to ba abin da zai wadace shi babu ruwan ƙur'ani da bayanin sojojin fir'auna ko koyan karago ko akuya da aka yi masa to ina ruwan ƙur'ani da magana game da tarihin kafiri Allah yana ba ku labari ne wanda cikinsa za ku samu amfani wata fa'ida wani darasi mai girma abinda Qur'ani ya gaya mana shi dai annabi ya yi Allah kafin a fita wanda ya zo cikin Qur'ani a suratul Dukhan fada'a rabbahu fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana annabi Musa ya yi addu'a ya kira ubangijinsa ya roki Allah ya ce ya Allah waɗannan mutane masu laifin gaske ne kun ga ashe kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya tserar da banu Isra'ila sai da Annabi Musa ya gabatar da addu'a ashe wannan darasi ne gare mu kuma Allah ya ba mu labari fitan nasu cikin dare ne yace fa asri bi ibadi layla bi ibadi layla innakum Allah yace masa fa asri bi ibadi layla da annabi Musa yayi addu'a yace ya Allah waɗannan mutane masu laifin gaske ne sai Allah ya ce to kai tafiyar dare da bayina fa asri bi ibadi layla innakum muttaba'un lalle ku za a bi ku shi yasa nace ku yi tafiyar cikin dare kafin su gama shiri kun yi nisa kaga wannan ma ya tabbata cikin qur'ani Allah ya ba mu labari a suratu taha Allah ya ce wa laqad awhayna ila Musa wa laqad awhayna ila Musa an qurib ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darqan wa la takhsha Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa laqad auhayna ila Musa haqiqa mun yi wahayi ga annabi Musa Allah yana tabbatar mana labarin da ya tabbata na gaskiya mun yi wahayi da annabi Musa an asri bi ibadi wahayi da muka yi wa annabi Musa shine kai tafiyan dare da bayina wato cikin dare ka fita da bayina banu Isra'il fadrib lahum tariqan fil bahri ka doka musu wata hanya cikin kogi wato in ka isa kogi ka doki kogin da sandarka ya basan kogin za ta tsage sannan kuma hanyar za ta bushe la ta kafu darakan kada ka ji tsoron nutsewa wa shakar kai fargaban komai ko cewa fir'auna zai cin maka kun wannan Allah ya tabbatar mana shi yana cikin Qur'ani Allah ya gaya ma Musa tafiyar da za a yi a yi ta cikin dare sannan idan aka tafi kuma da mun Musa wannan kogi sandarsa kogin za ta dare hanya za ta samu kuma hanyar za ta bushe Allah ya tabbatar mana wannan ya basan ka duba fathul qadir na imamu shaukani mujallar na farko shafi na 133 yana tafsirin wannan aya ya ɗauko labarin da yake cikin hilyatul auliya na abu nu'aym wanda sa'id bin jubair ya bada labari wani tabi'i Allah ya ji kansa sa'id bin jubair ya ce inna ka kataba ila muawiya sarkin rum wannan abu ya auku zamanin muawiya muawiya lokacin yana shugabantar musulmai na duniya sarkin rum ana kiransa hirakul sai ya rubuta takarda ya aika wa muawiya yas an al'umuri yana masa tambaya ga wasu al'amura min ha daga cikin tambayoyin da yawa muawiya anil buqa'ati allati lam tasubha shamsu yana tambayansa digire a duniyar nan lam tusibha shamsu digire ne a wanda rana ba ta taɓa samun wannan bigire ba illa sa'atan face ɗan lokaci guda tun da Allah ya halicci duniya ɗin sau ɗaya rana ta haska wannan guri wani guri ne a duniyar nan ya rubuta takarda ya aika mu mu'awiya kasancewar mu'awiya yana cikin sahabban annabi muhammad yana so ya gwada ilimin musulmai ko suna da ilimi ko babu shi hirakal kirista ne ya taɓa zama sarkin da ya fi ƙarfi a duniya baki ɗaya sarkin rome ya yi tambayoyi da yawa ɗaya ne daga cikin tambayoyinsu wannan cewa yana so ya sani wani bigire ne wani sashi ne a duniyar nan wanda sau ɗaya rana ta same shi a tsawon tarihi ba mu'awiya ila ibn abbas mu'awiyar bai sani ba wa ya fi sanin ƙur'ani cikin sahabban annabi shine abdullahi bin abbas habrul umma bai san amsan wannan tambaya ba don haka sai ya rubuta takarda ya aika ma Abdullahi bin Abbas to ga wata tambaya da sarkin Rum ya yayi yana so ya san wani bigire a duniyar nan wanda rana sau ɗaya ta taɓa samunsa Abdullahi bin Abbas sai ya ba shi amsa cewa ammal buƙatun lati lam tusib hashamsu illa sa'atan naharin bigire a duniyar nan wanda rana ba ta taɓa samunsa ba face lokaci ɗaya kuma a yini a cikin yini wannan bigire fal baharu ladhi ukhrija an bani isra'il shine wannan kogin da aka tsaga bani isra'ila suka wuce ta cikin sa kun ya tabbatar da maganar Allah madaukake take suratu taha Allah ya ce ya basan hanyar za ta bushe don haka babu ko shakka annabi Musa da ya bugi wannan kogi da sandarsa hanya ta samu kuma hanyar ta bushe الله يا بام mu labari فأرسل فرعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشيزمة قليلين وإنهم لنا لغائزين وإنا لجميع حاذرين Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin cewa da farko dai Allah shi ya umarci annabi Musa ya fita da banu Isra'ila cikin dare kuma ya gaya masa cewa za a bi su innakum muttaba'una sannan a suratul shu'ara Allah tabaraka wa ta'ala yace وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون الله تبارك وتعالى يتسي مكي وموسى وحي مكتشي موسى كفتد باينا تكين داري إذا أتتي الإسراء تفيد داري tafiyar da aka yi ta cikin dare ita ce al-isra an asir bi ibadi kai tafiya cikin dare da bayina innakum muttaba'un lallai ku waɗanda za a bi ne wato za a bi bayan ku annabi Musa ita da banu Isra'il a cikin dare yadda Allah ya umarce shi fa arsala fir'aunu fil madain hashirin fir'auna ya aika cikin birane ya aika sako ai gangami a tara masa sojoji wannan ma ya tabbata cikin Qur'ani menene wato saƙon da fir'auna ya aika wa mutanensa a cikin birane <clears throat> saƙon shi ne ya ce musu inna ha'ula ila shirzimatun qalilun waɗannan mutane wato musa da banu isra'il wasu mutane ne 'yan tsiraru kaɗan saƙon abin da ya ƙunsa kenan banu isra'il wata jama'a ce wato mutane ne 'yan tsiraru kaɗan wa innahum lana laga'ibun sannan kuma mu yanzu fa mun tunzura game da al'amarin su wato mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya kai makura mun ga fir'auna yana da hikima ba wai cewa yayi ku taho mu je mu kashe wasu ba ya ba su uzurin da ya sa wato zai fita ya je ya hallaka banu Isra'il mutane ne yan kaɗan sannan sun tunzura mu sun tunzura mu wa inna la jami'un haziruna kuma mu baki ɗaya yanzu mun ɗauki mataki za mu hukunta ku don haka duk sojoji ku fito Allah ya tabbatar mana shi annabi Musa da ko banu Isra'il sun fita cikin dare amma shi fir'auna da safe fita fa atba'uhum mushrikin فأتبعوهم Allah tabaraka wa ta'ala يتي sai suka bi su mushrikina lokacin fitan rana ashe kaga an samu tazara domin hikimar kenan da ta sa Allah madaukaki ya ce annabi Musa ya fita cikin dare innakum muttaba'un don za a biyo bayan ku kafin su tashi kafin su yi shiri ko kun yi nisa to fir'auna ya tara sa sojojinsa nawa ne wannan ba dalilin sani ba dalilin da zai sa ka san yawan sojojin fir'auna babu ma ma'ana Allah maɗaukaki dai ya gaya mana cewa fir'auna ya aika an yi gangami an tara masa sojoji daga birane fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin illa iyaka nawa ne yawan sojojin ba ma'anar ka san su sanin me zai maka Allah madaukaki yace falamma tara al jama'ani ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان لو كتشين دا قنجيا بيو إنا سكا هنجي جونا ga tawagan fir'auna sojojinsa sun hangi kuma mutanen annabi Musa banu Isra'il banu Isra'il suna waigawa suka hange su qala ashabu Musa wato sai sahabban annabi Musa alaihi salam suka ce inna la mudrikuna lalle fa mu an cin mana an riga an same mu sun hangi fir'auna na zuwa ga kura ta turnike ana sukuwa da dawakai mai annabi Musa ya ce قال كلا إن معي ربي سيهدين هذا يسا يقول كلا إنا بلا تتمنى بها me yasa inna ma iya rabbi تاردني saboda tare da ni akwai ubangiji na zai shiryar da Allah zai gwada min abin da zan yi mu shi ya ce mu fito mun fito kuma shi zai kare mu sayahdin zai shiryar da ni to asali lokacin shi kansa annabi Musa bai san me ya kamata ya yi ba shi yasa Allah madaukaki ya kawo wannan kalma yake fa auhayna ila Musa auhayna ila Musa an durib bi asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم don haka lokacin da Allah ya yi wahayinsa ga annabi Musa cewa ya doki wannan kogi da sanda sun riga sun iso bakin kogin ne kafin su iso wannan guri shi kansa annabi Musa bai san me za a yi ba duk da shike waccan aya da muka karanta za ka ji kamar an gaya masa duk ga abin da za a yi idan an isa bakin kogin waccan aya ta suratul dukhan da Allah ya ce fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un a suratu taha kai yace wa laqad awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib cewa fadrib lahum tariqan ta yi ka dauka an gaya wa annabi musa abin da zai yi ne tun ma busu taho ba malamai sun tabbatar sai da annabi Musa ya iso bakin kogin kafin Allah ya masa wahayi fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi da annabi Musa a nidrib bi asakal bahara ka dauki wannan kogi da sandarka yana dukan wannan kogi da sandarsa fan falaka sai kogin ya tsatsage fa kana kullu firqin sai ya zama kowane bangare ka tsaudil azim kamar dutse ne mai girma ittifaqan malaman sunna kaf sun daidaito akan cewa ba hanya ɗaya ce ta buɗe mu banu Isra'il ba wannan kogi kuma ba sau goma sha biyu annabi Musa ya doki kogin ba sau ɗaya annabi Musa ya doki kogin da sandansa sannan kogin ta daddare ta ba da hanya goma sha biyu shi yasa Allah ya ce fakana kullu firqin domin da a ce hanya ɗaya ce da ba dalilin wannan magana ka duba tafsirin baharin al don haka malaman sunna sun tabbatar ba shakka hanya goma sha biyu Allah ya yi banu Isra'il kowace zuriya domin banu Isra'il suna da zuriya goma sha biyu <clears throat> kowace zuriya ga hanyar da za ta bi don haka wannan shine kisan da Allah maɗaukaki ya bada game da fir'auna illa iyaka ku lura kamar yadda muka faɗa duk inda ka samu Allah ya bada labari cikin Qur'ani to yana bayarwa ne domin cikin labarin nan akwai hikima akwai darasi abin da za ka yi kokari ka sani shine darasin da ke cikin wannan labari da Allah ya bayar ba wai hira <clears throat> da kuma tatsuniya ba domin da yawa su sun fi sha'awar a ce ga labari kaza ana ba su shi daki daki shi ko Allah ba hikimarsa ba kenan yana ba da labari ne don ya zama darasi ga al'umma to sai ka tambayi kanka menene darasi game da wannan aya ta suratul bakara wa iz faraqna bikum al-bahara fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun akwai darussa a cikin wato labarin da Allah ya bamu game da halaka fir'auna darasi na farko malamai suka ce mana mu yi hattara game da addu'an mutanen kirki mu kiyaye addu'an mutanen kirki idan shugabanni suka dinga gallaza wa mutanen kwarai suna cutar da su suna kuntata musu to duk sa'ilin da fa waɗannan mutane suka roki Allah waɗannan shugabanni sun shiga uku wannan shine darasi na farko ka duba suratu yunusa lokacin da fir'auna ya dinga gallaza wa musulmai yana ƙuntata musu yana cutar da banu isra'ila a ƙarshe annabi Musa addu'a yayi a suratu Yunus Allah ya ce wa qala Musa rabbana inna. wa qala Musa rabbana innaka atayta fa'ala wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا an sabilika ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم lokacin da ƙuntatawar fir'auna ta yi tsanani annabi Musa sai ya yi addu'a na haka shugabanni ku mai da hankali ku kiyaye addu'an mutanen kirki وقال موسى النبي موسى يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يا أبنجي كي كبام فرعون دشيد جماعا وزيرانسا da ministocinsa na kusa da shi kai ka ba su dukiya a wannan rayuwa ta duniya kuma gashi kafiri ne kuma mutanen banza ne ka kuma ba su dukiya rabbana li yudillu an sabilika rabbana ya ubangiji mu ka ba su wannan dukiya ko lalle fa suna bakar da mutane suna barin hanyarka ƙarfin mulki da ka ba mu fir'auna da dukiyar da ka ba shi yana amfani da su yana batar da al'umma yana batar da bayanka kun ga annabi Musa yana tawassuli kamar yana gwada cewa Allah duk ƙarfin fir'auna ka fi shi domin kai ka ba shi mulki kai ka ba shi dukiya saboda ƙarfin mulkin da ka bashi saboda kuma dukiyar da ka bashi saboda ikon da kake da shi sama da fir'auna rabbana ina roƙonka ya ubangijinmu itumis ala amwalihim ka shafe albarkan dukiyarsu wasdud ala qulubihim kuma ka tsananta hukuncinka akan zukatansu waɗannan mutane ka tsananta hukuncinka akan zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab alim kada ka bar su ma su yi imani sai ranar mutuwa فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم شيء النبي موسى يتي أشدد على قلوبهم يا الله كتنن تا أكن زكاتنس dan duk mutumin da bai musulunta ba sai lokacin mutuwa wannan mutumi an tsananta akan zuciyarsa ma'ana Allah tabaraka Wata Ala ya yi masa shamaki ne game da rahama wato rahama ta karɓar musulunci malamai suka ce wannan addu'a ta dace domin an ɗauki shekaru masu ɗimbin yawa fir'auna yana cutar da al'umma da shi da jama'ansa babu alamar za su gane ya gabatar da wa'azi ya ba da mu'jizozi da dama wanda ya isa su gane amma sun ki ganewa don haka sai da aka kai makura kafin annabi Musa ya wannan addu'a lokacin da ya gama addu'an nan ne Allah ya ce قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال في الله مدوكتي قد أجيبت دعوتكما تنتني أن أمسى الدعاء كويس an riga an annabin Allah ya roki Allah garanti qad ujibat da'awatukuma hakika an amsa addu'anku wannan aya ta sa malamai ke cewa annabi Musa lokacin da yake addu'an annabi Haruna shi ko yana amin shi yasa da Allah ya tashi ba su amsa yace qad ujibat kuma an amsa addu'an ku alhali shi annabi Musa shi kadai yayi addu'a to sai Allah ya ce musu amma fa ga sharadi fastaqima sai ku daidaitu ku kanku <clears throat> wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun kada ku bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san hukunci ba kai da haruna kun san hukunci to ku kiyaye bin doka ku daidaito a akan tafarki madaidaici kada ku bi wato halayya na mutane waɗanda ba su da ilimi in kun yi haka to kun shafe sharaɗi na karɓan addu'an ku kun ga wannan ya tabbatar mana ita addu'a tana da sharaɗi kafin Allah ya karba dole kuma sai ka gyara aikinka shi yasa Allah ya gaya ma annabi Musa kuma ka kwatanta wannan magana da kasancewar Allah yana yin ta ne fa da annabi Musa annabin Allah wanda yana cikin ulul azmi manyan manzanni manyan manzanni sune waɗanda a kiyama ake zuwa neman cetonsu annabi Musa yana cikin su. amma duk da addu'ar da yayi sai da Allah ya gindaya masa sharaɗi ya ce to na ji addu'anku ku amma fa ku daidaitu sannan kada ku bi tafarki irin na jahilai akwai da yawa mutumin da ke zuwa ya ce a roƙa masa Allah shi yana can yana ta fitsara wani irin roƙon Allah kenan kana so a roƙa maka Allah shi Allah maɗaukaki bai amsa addu'ar mutumin da yake nesa da shi sai wanda ya zo kusa da shi shi yasa Allah ya ce annabi Musa wala tattabi'ani sabilan ladina la ya'lamun kada ku bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi kun ga an samu sharaɗi na karɓan addu'a ba annabi Musa kawai ba duk shugaba ba kuma malami ba duk wani shugaba da ya adalci a shugabancinsa wallahi yana roƙon Allah Allah zai karɓa masa ba ku misali da tarihin Umar bin Abdulaziz mujaddadi na farko a tarihin musulunci wanda malaman sunna sun tabbatar babu shakka shi ne mujaddadi na farko wanda ya shugabanci bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara ɗari kuma shugabancinsa ya yi kama da shugabancin khulafa'ur rashidin halifofin shiryayyu su ne sayyiduna abubakar da umar da sayyiduna usman da kuma sayyiduna ali Allah ya ji kansa umar bin abdulaziz wata rana ka duba tafsirin ibn kir karkashin fassarar wannan aya ta suratu yunusa muhammad bin kaf yana zaune kusa da umar bin abdulaziz ya karanta suratu yunusa sai da ya iso waɗannan ayoyi da annabi musa ya roƙi allah dangane da fir'auna وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم yana ga makarantawa sai Umar bin Abdulaziz ya ce masa ya aba Hamza ya kai baban Hamza yana gaya wa Muhammad bin Ka'ab ayyu shay'in at-tams annabi Musa yace ya Allah ka shafe dukiyansu me ake nufi da shafewa sai malamin ya ce adat amwalahum kullaha tijara lokacin da annabi Musa ya gama wannan addu'a dukiyar fir'auna da ta jama'ansa baki ɗaya sai ta koma duwatsu idan mutum ya aje kuɗi a gida yana komawa in ya duba sai ya ga dutse ne saboda addu'an da annabi Musa ya yi sai Umar bin Abdulaziz ya ce haka ya faru ya ce eh to akwai wani bawansa kusa da shi shi Umar bin Abdulaziz sai ya ce masa ice biki sai kawo min wancan jaka sai bawan ya matso da wannan jaka jakan cikinta akwai hatsi kuma akwai koyi wato kamar cefane aka yi da ya karanta ayan sai ya ce buɗe jakan yana buɗewa sai gashi abin da duk ke ciki ya zama duwatsu malamai suna ba da labarinsa a matsayin misalin mutumin da Allah ke karɓan addu'ansa take lokacin da duk ya roƙi Allah Allah shi samu gani hallaka fir'auna darasi ne muhimmi ga dukkan wani shugaba da yake azzalimi wannan yana tabbatar mana Allah yana karban addu'an bayansa mutanen kwarai matukar an cutar da su in sun yi wannan addu'a to babu shakka Allah madaukaki zai karbi su kamar yadda ya amshi addu'an annabi Musa da kuma annabi Harun wannan addu'a da annabi Musa ya yi kada ka ɗauka ita ce ta hana su musulunta ba ita ce kawai ba ai duk wani kafiri alkawari ne na Allah in ya taho mutuwa dole ya imani a suratu a suratu Yunusa a suratu a suratu Yunusa Allah madaukaki ya bamu labarin annabi Musa yace fa ma amana li Musa illa bi إلا ذرية من قومه ألا خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين كنت أقول النبي موسى الدعاء إنن Allah madaukaki ya ba mu labari wato zuriyar Fir'auna sun ƙi musulunta in ka ga musulmi zamanin annabi Musa to banu Isra'il ne fama amana li Musa illa zurriyatan min qaumihi babu waɗanda suka yi imani da annabi Musa face ɗan zuriya kaɗan cikin mutanensa wato ɗan zuriya kaɗan cikin mutanen fir'auna ne kaɗai suka musulunta in ka duba duk inda ka ga musulmi to banu Isra'il ne su ma waɗanda suka musulunta ɗin daga ƙabilar kibtawa ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum sun musulunta suna fargaba in fir'auna da jama'an jama'ansa suka samu labari tufa fa za su fitinantar da su don haka musuluncin nasu a boye suke yi Allah ya ce wa inna fir'auna la'alin fil lallai lalle fir'auna ya samu ɗaukaka duniyan nan yayi ɗagawa yayi girman kai a cikin duniya wa innahu lamina musrifina kuma lalle fir'auna yana cikin masu barna babu wani kafiri da ya samu shaida daga bakin Allah na tsananin kafirci irin fir'auna Allah da kansa ya bada shaida fir'auna ya samu ɗaukaka a duniya tun da kuka ga Allah ya karya fir'auna to babu sauran azalimi kuma da ya gagari ubangiji wa inna fir'auna la'alin fil ardi wani kafiri da ya samu shaida daga Allah cewa lallai ya samu ɗaukaka a duniya sai fir'auna Allah ya ba da shaida fir'auna ya samu ɗaukaka a duniya wa innahu laminal musrifin kuma lalle fir'auna yana cikin masu barna duk barnan da wasu azzalumai ke yi yanzu wallahi na fila ne wani malami yake cewa duk abin da za a yi a duniyar nan an yi wanda ya fi shi a baya in aikin kwarai ne an yi wanda ya fi shi a baya in eh, kafirki ne an yi wanda ya fi shi a baya wani ke cewa anya ko George Bush ba zai kai labari ba na ce ko ina Allah ya ba da shaidan fir'auna ya samu ɗaukaka yaya ƙarshen sa ya kasance don haka babu wani kafiri da zai kai labari matukar mutum ya sa musulunci gaba to wallahi ka sa ido ka kalli ƙarshen sa Allah shi sa mu gane darasi na biyu game da wannan kisa ta fir'auna ita wato shine haƙuri haƙuri da kuke gani shine babban magani na bala'i a suratul araf Allah ya ce qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru qaumihi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآكبة للمتقين قال موسى بلاء أنني بنو إسرائيل سألني موسى يجايا وجماعة سا إتي موسى طب فرعون دي يا ساكو أقبا فتنة كان فتنة مصيفة يو بلاء قولي أدين ذاكم استعينوا بالله واصبروا كل تيمكون الله كم كن هكولي إن الأرض كسني إتوانا دنيا لله تعالى ƙasa ta Allah ce yuri yurisuha man sha unin ibadihi kuma Allah yana bada mulkin ta yana iya bada mulkin duniyan nan ga wanda yayi nufi cikin bayansa don haka Allah yana iya mallaka ma kafiri duniya ya zama shugaba inji Annabi Musa wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe ake dubawa ƙarshe ko bai samuwa sai ga masu kiyaye doka Abinda ake dubawa shine ƙarshe amma mulki na Allah ne yana iya ba da shi ga wanda ya so yana ba mu kafiri ya ba mu musulmi don ya ba mu kafiri mulkin duniya wannan bai gwada cewa Allah yana son shi domin ita kanta duniyar Allah ya tsine mata lokacin da annabi Musa ya wa'azi ga banu Isra'ila qalu suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا suka ba wa Musa amsa lokacin da ya musu nasiha suka ce masa uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu tun baka zo ba domin an daɗe fir'auna wato yana cutar da banu Isra'il gidan sarautar fir'auna ɗin sun sa banu isra'ila a gaba tsawon shekaru masu yawa da annabi musa ya musu wannan nasiha cewa ku yi haƙuri suka ce ai mun daɗe muna haƙuri an cutar da mu tun kafin ka zo gare mu wa min ba'd ma na bayan ka zo gare mu din ma an ci gaba da cutar da mu qala sai ya ce musu asa rabbukum an yi yuhlika aduwakum akwai fatan ubangijinku zai hallaka makiyinku asa rabbukum akwai fatar ubangijin ku zai hallaka makiyanku wannan tawali'u ne na annabi Musa bai isa ya yanke hukunci kai tsaye ya ce Allah zai hallaka fir'auna ba saboda tawali'u sai ya ce ana fata duk da shike ya samu labarin tabbas Allah zai hallaka shi shi yasa malamai suka ce asa in ya zo maganar Allah ko ta annabinsa yana zuwa ne a matsayin tabbatarwa ana fatan ubangijin ku zai hallaka makiyanku wa yastakhlifakum fil ardi kuma ya shugabantar da ku nan kasan ya ba ku mulkin wannan kasa fa yanzura kaifa ta'maluna ya duba ya ga ku kuma ya za ku yi naku aikin an ga na fir'auna shi ya wuce za a hallaka shi a ba ku mulkin a ga ku kuma ya za ku yi to gashi nan yanzu ana fafatawa da su banu isra'ila yahudawa darasi shine haƙuri yana maganin cuta kun ga annabi Musa ya umarci banu Isra'il da yin haƙuri wannan haƙuri shi ya taimake su yake danne musu zukata har dai zuwa lokacin da Allah ya tserar da su darasi na uku da muke samu wannan tarihi shine Allah yana sakayya ne bisa gwargwadon nau'i na aikin mutum aika irin sakamakon da za ka samu a kiyama kun ga fir'auna yana alfahari yana da kogi yana da rafuka wato saboda ƙarfin mulkinsa wanda za ku gani har yanzu shugabanni suna sha'awar ya kasance suna tona kogi ko rafi koko a cikin gida mutum ya gina wani kududdufi inda ake wanka to tun zamanin fir'auna akwai wannan zamanin fir'auna wasu rafuka ya tona a fadansa rafuka ga sunan karkashin fadarsa suna gudana yana alfahari babu wani sarki a duniya da yake da irin wannan in banda a suratul zukhruf yake wa mutanansa alfahari wa na nada fir'aun fi qawmi qala fir'aun fi qawmihi qala ya qawmi mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti lokacin da annabi Musa yake ta kokari mutanen su musulunta shi ko Fir'auna kokari yake a kafirce kowa yana wa'azinsa annabi Musa ya tara jama'a yana wa'azi Fir'auna ma ya tara su yana musu nashi da Fir'auna fi qaumihi Fir'auna yayi kira cikin jama'an sa bayan an haɗu sai ya ce alaysa li misra yanzu sarautan ƙasar nan a hannun wa yake suka ce a hannunka yace wa hadhihi al-anharu ku duba waɗannan koguna rafukan nan tajri min tahti yadda suke gudana karkashin fada na akwai wani sarki a duniya da yake da irin wannan bandani suka ce babu sai ce afala tubsiruna to shin ba ku gani yaushe za ku watsi da magana irin tawa ku bi maganar wancan annabi Musa wanda bai mallaki komai ba ka duba abwaul bayan tafsirin ash Allah ya ji mujallar na takwas shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu ya ce to falamma kana ya biha tun da fir'auna ya yi alfahari da kogi yana da kogi ko babu wani sarki a duniya da yake da irin wannan koguna sai shi yana da rafuka ya tona a ƙarƙashin fadansa har ma yana alfahari yana gaya wa jama'a wannan alama ce da take gwada ƙarfinsa don haka shi ya kamata a bauta ma ba Allah ba da shi yana alfahari da kogo ja'alallahu halakahu fiha sai Allah ya sa sa a cikin kogi ba ya tona kogi yana alfahari cewa duniya ba mai irin ba sai Allah ya halaka shi a nasa kogin kun ga wata ishara shi yasa malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal ana sakawa mutum ne gurgurdan aikinsa kuma ku tuna fir'auna ya yi kokari ya kori bano isra'ila daga kasar don Allah ya ba mu labarin haka nan ma a suratul isra'i aya ta 103 يتي فأراد أن يستفزه من الأرض أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وأن الطبيعة تتي والطبيعة تدك سنن جماعة عندك كسان don haka yasa ka ga yanzu duniya gaba daya duk inda musulmi yake kokari ake a kore shi shi yake hana jin daɗi shine dan ta'adda subhanallah fa arada an yastafizahum min al-ardi yayi nufin ya kore su daga kasar masar fa agaratnahu Allah yace sai muka nutsar da shi wa mun ma'ahu jami'a da shi da jama'an da suke tare da shi baki ɗai don haka dukkan wani shugaba da zai ɗauki irin wannan salo saboda wasu ba su ƙaunansa cikin al'umma da ke wannan ƙasa ya yi tunanin zai kore su ko zai ƙuntata musu to tabbata shi ne Allah zai ƙuntata masa waɗannan mutane ko za su samu taimakon Allah ka duba lata'iful isharat littafin al-kushairi mujallar na hudu shafi na arba'in da hudu ya ce arada fir'aunu ihlaka bani isra'il wasti isalahum fir'auna ya yi nufin ya hallaka bani isra'ila ya gama da su wa arada alhaqu nusratahum wa baqa'ahum shi ko to shi ko Allah mai gaskiya yayi nufin ya taimaka mu bani Isra'il ya tabbatar da su fa kana ma arada alhaqu la ma arada al-la'in sai ya zama abinda Allah yayi nufi shi ya tabbata ba abinda tsinanne yayi nufi ba shi tsinanne yayi nufi ne ya kore su to Allah bai yi nufin haka ba don haka abinda Allah ya nufi shi ya tabbata ba abinda Fir'auna ya nufi ba Allah ya ƙara tsine masa darasi na hudu ba a yi ma Allah dabara wannan kissa ta fir'auna abin da take karantar da mu kenan ba a yi ma Allah dabara hikima guda ce kawai ka bi dokan Allah a suratul yunusa الله يبان لباري وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أسورة يونس آية 65 الله يبام لاباري يد أبي يزو كرشي كرشي لاباري كينان كما ببان درسي درسي نكرشي شي نكسني با أيما الله دبارا سبحان الله wajen wasu na bi banin isra'ila albahar muka ƙetare da banin isra'ila wa nan ƙoƙi sun ƙetare. fa'ad ba'a hohufin fir'auna wajen ni kuma sai ya bi su ya bi banin isra'ila shi da sojojinsa ba ga wa adawa saboda ƙetare iyaka da kuma taurin kai wato da rashin tunani ko da shike idan allah ya hukunta halaka ga gabawa to ba shi da hikima. ka zo ne ka tarar ga kogi ya tsage a rayuwarka baka taba ganin haka ya faru ba kana bin mutane kuma rigimar da kuke ta yi akan Allah ne su sun ce Allah su daban kai ka ce kai ne Allah ka bi su sun ki sun zo sai ga hanya ta buɗe ma kogi hanyoyi goma sha biyu sun ƙetara in mutum yana da hankali ai ba ya kutsa ba ko shi sa Allah ya ce sai ya kutsa bagiyan wa adwa idza qada Allahu al-amra amal basar wai malamai suka ce in Allah ya hukunci sai basira ta bace hadisin yana da rauni basirarsa ta bace yana zuwa sai ya kutsa kawai cike kogi tun daga hanya nan ta bude shi ba ruwansa waye bude ba mamaki ma tunaninsa shine karfin mulkin sa ne ya sa kogin ya tsage don haka bari ya kutsa kawai kogi ma ya san girmansa Allah ya kyale sai da ya shiga da shi da rundunarsa gaba ɗaya don abin da Allah ya gaya mana kenan babu wanda ya tsira Allah ya faɗa mana ya ce fa'at ba'ahun fir'aunu wa junuduhu fir'aunu ya bi su da sojojinsa tunda Allah ya faɗa ya gwada kenan ba wanda ya tsira suna shiga kab ruwa ya haɗe hatta idza adrakahu al-gharq sai da ruwa ya makure shi wato ya sha ruwa tabbata zai mutu ya kai ƙura ƙala sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila a na yi imani da abin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi abin nan wa ana minal da kuma nima ina cikin musulmai kaga yana so ya Allah dabara ko ya gama shekin ayasa a duniya yanzu bari ya yi 419 ya zo mutuwa kawai sai ya furta kalmar shahada sai ga shiga nan Musa a aljanna sai ya ce to me kace ka duba sahihul jami'i hadisi na 5206 hadisi na 4229 as-sahiha hadisi na 2015 hadisin Abdullahi bin Abbas Allah shi kara masa yarda Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya in ji Abdullah bin Abbas وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله يكرمته yace lamma qala fir'aun lokacin da fir'aun yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min almuslimin qala li jibril manzon Allah yace malaika jibril sai ya gaya min <clears throat> yace law ra'aitani ina ma kana gani na lokacin da ya kai muhammad ji malaika jibrilu ina ma kana gani na wa qad akhadtu min halil bahari na ɗebo laka na kogin fa gassastuhu fi fihi na maka masa a baki na toshi makafata an tanala fa rahama dan tsoron kada rahama ta same shi ina ruwan ubangiji da ya tabbatar da kallon shahadan da kyau kuma da shi kenan sai aljanna babu Allah to wani jihadin mutum bai yinsa don haka wannan jihadin ba na annabi Musa bane mala'ika Jibril ya ce namu ne wuf sai ya da laka ya toshe bakin ke matsiyaci sai ka ta Allah ya ce al'ana wa qad asaita al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin Allah ya ce al'ana yanzu oda duk rayuwarka kai kafirci wai sai yanzu ka san da ni wa qad asaita haqiqa ka saba min qablu turkini wa kunta minal mufsidina kana cikin masu barna yanzu ka furta kalmar shahada Allah za ka yi ma dabara Allah shi za ka yi ma dabara Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci dan adam ya masa basira ya sa masa tunani in banda batan basira a ce dan adam shi yake tunanin hanyar da zai wa Allah dabara wanda ko Allah shi ya bashi kwakwalwan ma da yake tunanin da zai shirya dabara sai Allah ya ce falyawma nunajjika falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun Allah ya ce falyawma to yau kan nunajjika bi badanika zamu tserar da kai da jikinka zamu fito da kai da jikinka litakuna liman khalfaka aya saboda ka zama abin lura ga waɗanda za su zo a bayanka duk wani takadare shugaba a zalimi to ga fir'aunu nan gawansa na nan a doron ƙasa ku gani Allah ya faɗi gaskiya domin fir'auna ɗaya daga cikin azabar da ya banin isra'il wato shine gina kaburbura na binne sarakunansu waɗannan gina gine suna nan a misira har yanzu ana kiransu pyramid wanda suna cikin abin mamaki na duniya har yanzu bature ya kasa wato gane hikimar da take cikin wannan gini saboda tsabar wato tsarin da ginin ya samu kuma ba wasu ne suka gina ba illa nuna isra'il za a yi gini a ɗauki shekara ɗari ana yi shekara ɗari ana gina kabari guda ba wani abu za a yi da wannan gini ba illa kawai inda za a binne fir'auna in ya mutu ba binnewa kuma ake ba suna da hikima na adana gawar mutum in ya mutu domin haka sarakunansu in sun mutu wato suna musu wata hikima su ɗaure gawar su lullube shi su saka masa wani irin hoda nasu na daban wannan gawan ba ta rubewa sai su kawo cikin waɗannan gine-gine da bani isra'ila suka yi su aje don haka gawayyakin fir'aunoni na nan da dama waɗanda duk suke zuwa ziyara masar za su gani za su tabbatar da wannan ko tambaya ka aika rediyon bbc za a baka amsa to amma hikimar allah gawar fir'auna ba a yi mata wannan ba yanda aka fito da shi daga ruwan nan yake har zuwa yanzu bai rube ba allah ya yadda ya faɗa ya tserar da gawansa nunajjika bi badalika bi badalika tasiri ne na irin tserarwar da allah ya masa ba wai allah ya tserar da shi ne da rai ba allah ya tserar da jikin nunajjika bi badanika yau za mu tserar da kai amma jikin za mu fitar bandaran na liman khalfaka aya saboda ka zama abin lura ga waɗanda za su zo a bayanka gawar fir'auna tana nan har yanzu don haka Allah ya yi nufi duk wani azzalumi ya gani kuma turawa suna zuwa yawon bude ido suna ganin gawayyakin Allah ya ce wa inna kasiran minan nasi lalle fa da yawa cikin mutane an na la gafilu masu na ne game da ayoyinmu wato ko da shike gagawan fir'auna mun fitar da ita a fili ya kamata a ce ta zama ishara ga azzalumai na duniya ko Allah ya ce a hau duk da haka mafi yawan mutane wannan gawan ba za ta wadatar da su ba don haka gagawar fir'auna tana nan a duniya har yanzu amma kuma ba a rasa azzaluman shugabanni ba suna nan sai murdiya suke su cuci talakawa su azabtar da su su saba ma Allah su yi kafirci da kuma bayan fir'auna gaba da wadatar da su ba shi yasa Allah ya ce wa inna kafiran minan nasi an ayatina lagafilu da yawa daga cikin mutane sun rafka game da ayoyinmu gidajen fir'aunan suna nan har yanzu turawa suna zuwa gani amma wannan bai ishi turawa su yi tunanin abin da yasa Allah ya hallaka waɗanda suka samu irin wannan ƙarfin mulki ba bari har su musulunta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ba a masa dabara wajibi ne mutum ya gyara aikinsa kada ya ɗauka zai shakata wato tun da yana sauran shekaru a gaba kana saurayi mai yiwuwa shekarun ka talatin kana aunawa za ka yi tamanin ko ɗari nan gaba ce ai ko rabi ba mu kai ba don haka bari a je ba a yi na Allah dabara jama'a mu gyara tsakaninmu da ubangiji Allah shi mu iya ko da yadda fir'auna yake yanka bani isra'il azabar da ya musu kenan yana yanka ‘ya'yansu maza ya bar mata in kuka duba yankawa wato yanka wata azaba ce wadda ake yi a gaggauta mutuwar mutum lokacinsa bai yi ba a sa wuka a wuyan mutum a yanka jini ya fita to da Allah ya tashi saka mu Isra'il sai ya yi ma fir'auna kisa wadda tafi yanka muni don kisar da tafi yanka muni ita ce mutum ya nutse a ruwa ya dinga kwankwaɗan ruwa har ya mutu malamai suka ce ba kisar da tafi wannan muni al-igra'u al ibta'ul mauti wala dama kharijun wato nutsarwa ibta'ul mauti jinkiri ne da mutuwa kaga idan aka sa wuka wuyan mutum aka yanka shi an gaggauta mai mutuwa nan da ne zai mutu amma wanda ya fada a ruwa baya mutuwa da wuri sai ya wahala sannan kuma babu jinin da zai fito don haka azabar da Allah ya mafi fir'auna sai ta fi irin azabar da yake ma banu Isra'il shi azabar da ya musu yanka su yake yanka kuma wato gaggauta mutuwa ne malamai suka ce bi hari dani a fitar da jini amma kuma ita nutsarwa mutum ya sha ruwa ya zama dalilin mutuwarsa al'igaraku igraqu ibta'un lil mauti wala dama yakhruj sannan babu jini da yake fita don haka yasa nau'i na wato mutuwar mutum ya mutu a ruwa ya fi muni a kan wanda aka yanka kun kenan Allah ya masa mummunar kisa sannan fir'auna yana da'awar shi Allah ne ya yi da'awar shi Allah ne a rayuwarsa to kuma kada ku manta Allah ya gaya mana wa khalaqna min al-ma'i kulli shay'in hayyin duk wani abu mai rai Allah ya ce mun halicce shi ne da ruwa wato duk abin da ka gani yana gare to da ruwa aka halice shi to fir'auna yayi da awai shi Allah ne sai Allah ya hallaka shi da ruwa ruwa ko wanda da shi ake halittar rai da shi ake halittar duk wani mai rai to da ruwan Allah ya hallaka fir'auna dan ya gwada wa mutane na baya cewa wannan mutumin fa ba Allah bane domin da Allah ne yana halitta wanda ya fada a ruwa ai shikenan ya zo ya samu kayan aiki ko sai ya kama halitta domin da ruwa ake halitta to sai Allah ya gwada mana baya cewa wannan mutumin fa ba Allah bane tun daga shi a cikin ruwa ya mutu saboda haka duk mutumin da ya kafirce ma Allah madaukaki to babu makawa wannan mutumin ma Allah dabara Allah shi kare mu sannan ku lura imanin da fir'auna ya yi domin ta yi wani ya ce a ai fir'auna ya furta kallon shahada ya riga ya faɗa la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wannan kalma da ya faɗa ba kalmar shahada ba ce na wato ma'anarsa ita ce amantu na yi imani annahu la ilaha lalle ba abin bauta illallazi sai wannan wanda amanar bihi banu isra'ila banu isra'ila suka yi imani da shi a wanne ne kada shi ma bai sani ba ko kalmar shahada ba ta amfani ga mutumin da bai ma san abin da yake faɗa ba don haka imanin da ya yi a wannan gurin ba shi da tasiri yana kama da dukkan imanin da wani kafiri kowane kafiri yake yi domin duk wani kafiri da ka sani in ya zo mutuwa yana imani wannan maganar Allah ya yi ta a ƙarshen suratu ta gafir aya ta tamanin daga hudu Allah ya ce falon mara au ba sana mara au ba sana kalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi shirki Allah ta baraka wata Allah ya ce falon mara au ba lokacin da suka ga azabar mu su kafirai ana ba da labarin kafirai ne da Allah yake hallaka su duk wani kafiri lokacin da suke ganin azabar Allah qalu cewa amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai ashe duk wani kafiri in yazo mutuwa yana faɗin haka wa kafarna bima kunna bihi mushrikin kuma mun kafirce ma abinda da muka kasance muna tarayya da Allah da shi wato duk abin da muka bauta ma da lokacin muna da rai mun barranta da shi yanzu dai Allah kadai muka yarda shi ne ubangijinmu duk kafiri in yazo mutuwa sai ya haɗu wannan sai ya yi imani domin Allah bai da ran mutum sai ya tabbatar ga makomar da zai samu a kiyama ga aljanna yana ganinta ga wuta yana ganinta mala'ikun da suka zo ɗauka ransa ganin su kaɗai ya isa ya gane makomarsa Allah shi samu samu kyakkyawan makoma wannan kalma da kafirai ke faɗa za ta amfane su Allah ya cika suran da cewa falam yaku falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana hmm. sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi وخسر هنالك الكافرون الله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم إيمان سبايا أنفانسوا فلم يكن ينفعهم إيمانهم ka kaddara ma imani suka yi lokacin da suka zo mutuwa suka ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kaɗansa to Allah ya ce imanin ba zai amfane su ba saboda sun yi imanin ne lamara au ba asana lokacin da suka ga azabar mu duk wanda ya yi imani lokacin saukar azaba imanin bai sa domin ya yi imani ne ala kurhin a bisa tilas imanin da yake amfanar mutum da kuma aikin da ke amfanar mutum shine wanda mutum ya yi shi a bisa zaɓin kansa kuma babu wani aikin da za ka yi ka samu lada shi wanda shi illa kawai wanda ka yi shi kana da rai amma lokacin da mutuwa ta zo mutum ya tabbata zai mutu sai ya yi imani wannan imani ba zai amfane shi ba sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce hanyar Allah da ta shuɗe cikin bayansa don mutumin da bai yi addini ba kafin zuwa mutuwarsa in ya yi addinin nan a lokacin mutuwarsa addinin bai ba a karɓansa. Allah ya ce wa khasira hunalikal kafirun kuma kafirai a wannan wato hunalikal kafirun a wannan lokaci suke yin hasara Allah shi kare mu darasi na biyar da muke samu wajen hallaka fir'auna labarin da Allah ya bamu na hallaka fir'auna darasi da muke samu na biyar shine duk mutumin da ya bi batacce to yana samun makoma irin tashi wannan darasi ne gare mu kada ka yarda ka bi wani mutum saboda ƙarfin mulkinsa ko saboda yawansa ko saboda iliminsa ko don matsayinsa ka ce to ai larura ta same mu don ko in na ƙibinsa zai wahal da ni in ka bi azzalumi to kana samun makoma irin tasa in ga fir'auna ƙarfin mulki da ƙarfin dukiya da mugun halinsa ya sa wasu jama'a da dama daga cikin mabiyansa suke bin shi to wannan ba uzuri ne ba gare su a ranar tashin kiyama in aka tashi a ranar tashin kiyama ba su da uzuri a suratu hudu Allah ya ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud ya qadumu qaumahu yawmal qiyama zai jagoranci jama'ansa a ranar tashin kiyama ga waziri ga minista ga duk wani na kusa da shi duk wanda ya bi shi to fa yana bayansa Allah ya ce fa da nar ya gangara da su cikin wuta shi zai jagorance su suna bin shi a cikin wuta wa bi'sal wirdul mawrud tir da gangarawa masu gangarawa wato tir da gangarawar al-mawrud wurin gangarawa a cikin wuta Allah shi kare mu وأتبعوا في هذه الدنيا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baya ga cewa sun tafi wuta to a nan duniya kuma an yi ta bin su da tsinuwa domin duk wanda ya karanta tarihin su yana cewa Allah ka tsine mu fir'auna da mutanensa mu ma haka nan muke faɗa Allah ya ƙara tsinuwa gare shi wa yawmal qiyamati kuma haka nan ma ranar kiyama za su samu wata tsinuwa Allah ya ce bi isar rifdul marfu tir da liyafar waɗanda ake wa liyafa irin wannan mutum ya tashi a kiyama da ya zo wucewa a ce Allah ne maka kaga liyafar ta yi muni a duniya tun da ya mutu har zuwa tashin kiyama tsine masa ake sannan kuma a kiyama ma ana tsine ma ka duba tafsirin ibnu kasir mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai yace wa kama annahum utbi'uhu fi dunya kamar yadda aka dinga bin fir'auna da mutanensa a duniya da tsinuwa wa kana maqdamuhum wa ra'isuhum sannan fir'auna ya zama jagoransu ya zama shugabansu a duniya kadhalika yaqdumuhum yawm al qiyama haka nan zai zama jagoransu a ranar tashin kiyama zai jagorance su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da hum iyaha ya gangarar da su ciki Allah shi kare mu ka duba tafsirin fi zilalil qur'an na sayyid kutub mujallal na hudu lamma kanu taba'an li fir'aun Allah ya ji kansa sayyid kutub yace tunda mutanen fir'auna suka bi shi fi hada al'amri cikin wannan al'amari na kafirci da azabtar da bayan Allah yamshu na khalfahu a duniya fir'auna na tafiya ga sunan a bayan shi su ne na fada wa yattabi'una khutuwatahu suna bin takun shi abdalla wanda wato takun sa kobatattu ne duk inda fir'auna ya taka to tafiya yake abinda dukkan da fir'auna ya aikata to cikin halaka ne sun sani suna bin sa bila tadabburin wala tafakkurin ba tunani ba sa lissafi suna ta biyayya gare shi wa duna an yakuna lahum ra'ayun ba su da wani ra'ayi ba su da wani wato ba su da wani ra'ayi ba su da wata hikima illa kawai su ringa bin shi fir'auna lamma kanu kadhalika yace tun da ya zama a rayuwarsu ba su da zabi sun bi fir'auna fa inna siyaqa yuqarriru anna fir'auna sayaqdumuhum yawm al-qiyamati wa yakununa lahu tab'a to fa Allah ya tabbatar mana yadda ayoyi suka koro bayani cewa fir'auna zai ci jama'arsa din na a kiyama kuma za su kasance masu bin shi a lahira kamar yadda suka bi shi a duniya Allah shi kare waɗannan darussa su ne Allah yake so ku samu game da kisar fir'auna ba wai a dinga gaya muku yana da soja dubu ɗari to soja dubu ɗari sai ne don ka sani mai fa'idarsa ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu biyu da hudu sahih muslim hadisi na dubu da ɗari ɗaya da talatin hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce na biyu sallallahu alaihi wa al-madina annabi ya iso madina lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina fara al-yahuda sumu yawma ashura manzon Allah na isowa madina sai ya ga yahudawa suna azumin ashura kowa ya san ashura faqala sai ya ce na hada ƙalu suka ce yawmin salihun wannan wani yini ne na kwarai wato rana ce ta kwarai hada yawmu najjallahu bani isra'ila min aduwwihim wannan ita ce ranar da Allah ya tseratar da bani isra'il daga makin fir'auna wato annabi ya tambaye su wannan rana ta ashura da kuke azuminta me dalili sai suka ce ai ashura da kuke gani ita ce ranar da Allah ya tseratar da bani isra'il wato daga makiyansu fir'auna fasamahu musa daga wannan rana annabi musa ya kama azumin wato goma ga watan Muharram shine ranar ashura ƙala sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce fa’ana a haƙƙo bi Musa ninku na fi ku cancantar in yi koyo da Musa fa samahu don haka sai annabi ya ci gaba da azuminsa wa amara bi siyamihi kuma ya yi umarni musulmai su yi azuminsa a wata riwaya annabi ya ce fa sumu hu antum kuma ku yi azuminsa kun ga wannan hadisin yana tabbatar mana ashe ranar da Allah ya halaka fir'auna ita ce ranar ashura ranar da Allah ya tseratar da banin isra'il kuma annabi musa yana azumi a wannan ranar wato yan ranar ta kewayo duk shekara annabi musa yana azumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu rika azumi wannan rana wata ruwaya da take sahihul bukhari da muslim na na aisha ta ce kana mu ashura tasumuhu quraish fil jahiliya ba wai Madina yana tabbatar da cewa da can bai san azumin ashura ba Aisha ta ce tun a jahiliya wato tun kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa suna azumin ashura su ma kamar yadda Yahudawa suke azumin ashura wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliya shi ma annabi yana azumin ashura tun a jahiliya wato tun Allah bai bashi manzanci ba sai ta ce to ma qadimal madinata lokacin da annabi ya iso madina samahu sai ya ci gaba da azumin ashura wa amara bi siyamihi kuma ya umarni a dinga azumin ranar ma furiba ramadan lokacin da Allah ya saukar da wajibcin azumin ramadan taraka yawma ashura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar azumin ashura sai annabi ya ce faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda yayi nufi yayi azumin sa wanda ko yayi nufi ya bari wato in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari domin lokacin da annabi ya dawo madina da ya tara sai hudawa suna azumi shi ma sai ya ci gaba da azumi kamar da yadda da yake yi to sai dai lokacin da Allah ya saukar da wajibcin azumin ramadan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya so yayi wanda ya so ya bari kun ga kenan kafin wannan lokaci azumin ashura din kamar tilas ne wata riwaya ta Abdullah bin Abbas wadda take sahih Muslim hadisi na 1134 lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku yi azumin Ashura fa hu antum sai sahabbai suka ce ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara ka ce ku yi azumin Ashura kuma gashi rana wadda Yahudawa da Kirista suke girmamawa sun kuma sani ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce saba ma aƙida ta yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni a saba ma ɗabi'ar yahudawa da ta nasara to gashi annabi ya ce a yi azumin ashura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da shike wannan rana ta goma rana ce wadda su suka wazini fa iza kana al-amul muqbil idan baɗi ya zo idan dai baɗi ya zo insha Allahu sunna yawmat tasi za mu yi azumin rana ta tara ba za mu yi ta goma ɗin kawai ba saboda mu saba mu ahlul kitabi da kirista da yahudi Abdullahi bin Abbas ya ce falatil amul muqbil hatta tuwfiya rasulullah baɗi bai zagayo ba wato baɗi bai zo ba face manzon Allah ya rasu wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya amshi ransa kafin wannan shekara ta kewaye amma annabi ya ce idan shekara ta kewayo to za mu yi azumin tara mu haɗa da goma ɗin a wata riwaya in baqitu ila qabilin lalle in Allah ya bar ni da rai har zuwa baɗi la'asu lalle zan yi azumin tara wato ranar tara ga wata in ka duba sahih muslim hadisi na 1162 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ce afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram azumin da ya fi daraja bayan azumin watan ramadan shine azumin da mutum ya yi a watan al-muharram wannan hadisi ne wanda ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ibn hajar ya ce azumin ashura yana ɗaukar mataki kashi uku ka duba fathul bari mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida ashura yana da mataki uku adnaha an sama wahdahu wato mataki na farko wanda shine mafi kankanta shine mutum ya ware ranar goma ya yi azumin to wannan ya yi mataki na farko wanda shine mafi kankanta wa fauqahu mataki da ya kara wannan an yi sama tasi'u ma'ahu shine a yi azumi ranar tara kuma a yi goma wa fauqahu sannan mataki na uku wanda ya kara duka an yi tasi a hadi ashar a yi azumin tara da goma da kuma sha ɗaya wannan shi ne abin da ya fi dacewa wato azumin kwana uku ɗin gaba ɗaya ya fi azumin kwana biyu azumin kwana biyu ya fi azumin kwana ɗaya sannan gaba ɗaya kuma annabi ya ce bayan wata ramadan babu wani azumi da ya fi daraja a wajen Allah fiye da azumin ashura amma cewa rana ce ta cika ciki wannan bid'a a cika ciki a ci abinci wannan ba shi da asali kuma duk hadisin da ka gani hadisin ƙarya ne iyaka abin da ya tabbata sunna shine azumin wannan rana kadai ko kuma rana uh, kwanaki biyu tara da goma ko tara da goma da sha daya Allah shi samu dace za mu dakata Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allahu akbar na fata wannan karatu Allah ya sa mana albarka da aikin shi gaba baki ɗaya Allah ba ikon kuma cikin wannan watan alfarma mai aiki da waɗannan abubuwa musamman cikin cikin bayan na bayan haka don Allah kafin an su tambayoyi har yanzu kar a ɗan gaji Allah ya matsin da ke tasowa don neman taimako in agaji su zagaya a taimaka cikin wannan watan alfarma Allah ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya to tambaya ta farko cikin tambayoyi bayan sallama ta musulunci ce zuwa ga malam don Allah malam ina son ka bani tarihin ka da inda kai ka kuma a ƙarshe ina neman addu'a daga gare ka assalamu alaikum da farko dai ni ban ma yi tarihin ba tukun kuma karatu yanzu nake yi don haka ba ma dalilin da zai sa in gaya masa koni amma addu'a ina fatan Allah ya biya masa bukata shi ma kuma ya mana addu'a Allah ya biya mana nan in ci gaba sai tambaya ta bayan sallama ce malam ina son kai mana bayani akan istighfari dangane da ƙarshen suratul izazul ai bayani game da istighfari a ƙarshen izazul to ban fahimci tambayar nan ba inda hali ya sake rubutawa ina fatan wanda rubutu ya ji sai tambaya ta game shi malam me yana hukuncin azumin farilla ko na sunna wanda mani ko mazi ya fito masa alhali shi ya kasance mai yawan sha'awa ne kuma yana mu'amala da wato mata wajen al'amuransa shi ya makansa hukunci yana mu'amala da mata ko bane ya fito azumi ya baci to me yake so a gaya masa idan ya fito ba da ikon sa ba wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha amma abin da ya zama yayi makansa dalili to babu shakka yana bata azumin sa to malam tambaya ta gaba da ce bayan gaisuwa ta musulunci menene ingancin alluran polio a musulunci eh, kafin eh, ok polio wannan tsohon yayi ne ina ga malamai sun yi muhadara irin su bin usman allah saka masa da alkhairi da dama an rubuta littattafai kun sha kai gwamnatoci ma sun dau mataki to me zan ce kuma ko dai jin baki <laughs> kai kuma me zaka ce ko mm. batun wancan mutumi da yake wasa da mata da sauransu yana da kyau mu kula da azumi wato azumi da kuke gani idan mutum har bai bar fitsara da fasikanci da sauransu ba to azumin yana ɓaci ba dalili kuma ba a bukatar ma rama ko ya rama ma Allah bai karba don haka wajibi ne mu daina wasannin banza da sauransu matukar muna azumi na'am sai tambaya ta gaba ce ina son takaitaccen bayani akan masu buki ta wajen bin sallah babi akan masbuki babi ne guda ya kamata ya je gaba malami to in tambaya ta ce malam ina son a bayyana min bambancin kungiya da kungiyanci a musulunci kuma wane ne ya halasta domin na ji wasu malamai suna bayani cewa ba a kungiya ko kungiyanci a musulunci to kungiya kungiyanci ya ji malamai na bayani su ya kamata su mar bayani a me kungiya me kungiyanci su warware masa ko tambaya cewa bayan sallama ta musulunci ce tambaya shine kamar yadda ka gaya mana cewa kowace rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai nafila ne guda goma sha ɗaya shine tabbata da sunna hmm. to malam ya eh, eh, eh, muna son bayani shi da dare ne yake kuma a jere yake yin su koko a rarrabe malama son kamar bayani da abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi su a jere da daddare ya kan yi su a jere gaba daya ya musu zama guda biyu ko ko ya rarraba su misali ya yi hudu raka a hudu gaba ɗaya kafin ya zauna ya sallama ya yi raka a hudu kuma sannan ya zauna ya sallama sannan ya raka a uku kaga zama uku kawai akai ko kuma ya yi su raka a bibbiyu bibbiyu salatul laili masna masla wannan ma ya samu hadisin annabi sallar dare annabi ya ce raka a bibbiyu ne ya raka a biyu zauna ya tafiya ya sallama ya raka a biyu zauna ya tafiya ya sallama ko ko ya jera hudu sannan ya zauna ya sallama ya jera hudu ya zauna ya sallama sannan ya kawo uku ya sallama ko kuma ya yi su gaba ɗayansu sai a zama na ƙarshe eh, ya zauna ya yi tahiya kafin ya miƙe ya kawo witiri sannan ya sallama wannan ma yana da kyau da ya samu malamanmu insha Allah matsala ce da take da sauki sai wannan tambaya ta gaba bayan shi wasu sallama ta rufe Allah malam naji eh, naji malam ya ce bayan waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba idan za a fara da masu hisabi da sayyidina Umar za a fara don Allah kar malam ya manta da mana bayani to wace bayani kuma tunda an ce maka Umar za a fara masa hisabi hmm? akwai hikima cikin wannan wato kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sayyidina Abubakar ya wuce aljanna babu hisabi to Umar shine na farkon da za a yi wa hisabi saboda mutum ne wanda ya shugabanci sannan kuma dan an ce sahabban annabi kowa ya tafi babu hisabi sauran al'umma zai jagorance su malamai suka ce to ga Umar shine na farko wannan bai gwada cewa Umar ba zai tafi aljanna ba ina fatan ku gani wanda duk yi shugabanci dole a matsayin sabi shi ma Abubakar ya yi shugabanci wancan falala ce shi yasa lokacin da na faɗi wannan magana na kawo ayan nan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah yana damar ya ba mutum kyauta ba kuma mai tuhumarsa na'am sai tambaya ta ce malam jiya an yi magana batun cin abincin sahur ta ce tana buƙatar matuƙar bayani shin malam Allah ya sa malam bai manta ba da yi mana bayani wani lokaci <laughs> yana buƙatar matuƙar bayani kwarai amma ban ce zan yi bayani eh? sai tambaya ta ce malam ina son eh, bayan sallama ce ina son malam ya mana bayani akan yin alwala kafin ɗaukar alƙur'ani wato don karanta shi yi matsayin alwallon wajibi ne ko ba wajibi ba a ba wajibi ba ne annabi da ya faɗa ya ce inni uhibbu Allah azkura rabbi illa ala ina so duk inda zan ambaci ubangiji na ya zama ina da tsarki wannan shi yasa annabi idan yana bayi baya furta wani kalma na zikiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa yana da kyau mutum kafin ya karanta qur'ani din yayi alwala wannan sunna ne ba fatilas bane qur'ani kana karanta shi ko da babu alwala sai tambaya da gaba ce bayan sallama ta musulunci ce Allah gafarta malam ko ya dace da sunna a sa kasid na qira'a ko wani wa'azin wani malami a lasfikan masallaci wato wannan bid'a ne saka kasid a masallatai bid'a ne ah, gaskiya yana da kyau mu kara bincike littattafai na sunna da yawa misali kamar talbisu iblis akwai wani littafi talbisu iblis na ibnu jauzi ya kamata mu same shi da fatawoyi na malaman sunna da suka yi akan wannan kada ku manta ba wanda ya fi mu sanin darajar qur'ani fiye da annabi muhammad kuma babu ladanin da za a yi wanda ya fi bilal annabi ya yi ladanansa guda hudu a rayuwarsa kuma kansu iyaka abin da suke shi ne kiran sallah tabbatar sun fi mu iya karatu da wa'azi da komi amma iyaka abin da kawai suke shi ne su kira sallah fakat to idan mutum ko ya je sa kase bayan kiran sallah nan yana buƙatar ya kawo dalilinsa wa'azi na'am wa'azi abu ne wanda sai mutum ya sa kansa wanda ya ga dama ke zuwa tafsirin na wanda bai ga dama bai zuwa baka tilasta wa mutum akan dole sai ya ji ko dole sai ya yi ya kamata mu yi bincike menene ake nufi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu rika tafiya muna warwara ba mu sani ba kuma da yawa muna yin ne da kyakkyawan niyya to haka ne aiki ake yin da kyakkyawan niyya da Abdullahi bin Mas'udu yake faɗa ya ce da yawa mutum yakan yi abu da kyakkyawan niyya amma saboda rashin bin yadda ya dace sai zama niyyarsa ba ta da kyau wato ma'ana Allah bai bashi lada a kai ala kulli halin akwai buƙatar bayani ga yan uwa musulmi akwai lokacin da yake dacewa a saka akwai lokacin da bai dacewa sai tambaya ta gaba ce bayan sallama shi ce ne matsayin su moga a shari'a misali sau motocin da suka fi shekaru takwas daga kwatano shaddodi da atamfofi ga shi gwamnatin najeriya ta hana a shigo da su hukuncin sai a duba hukuncin ya dace da na allah abinda allah ya faɗa abinda annabi ya faɗa shine kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil duk wani sharadi da aka yi a duniyan nan ana auna shi da qur'ani da hadisi in bai dace ba shirme ne ku karya haka ne kada a shigo da mota da ta wuce shekara wasu da kerawa saboda 'yan najeriya sun mallaki kuɗin da za su sayi wanda aka kera ba na ko bara waɗanda ma suke yawo ba su da keke a najeriya ina ga sun ninka ninkin ba ninkin masu mota to don me za a yi wannan doka an kuntata tama wani mai karamin karfin da zai iya samun abin da zai hau da haka wannan doka fir'aunanci ne a nawa fahimta ya saba da fahimtar ah, sunna ya saba ma da ka'idar musulunci amma in ya dace da ka'idar musulunci ai hukuma mutane ah, idan suka haɗu suka yi kansu sharadi dan annabi ya faɗa yace al muslimuna ala shurutihim yan musulmi suka haɗa kai suka yi ma kansu sharadi to wajibi su tsaya kai shin wannan sharadi an yi shi ne da amincewar al'umman ƙasan nan ko ko wasu tsiraru ne don biya wa kansu bukata suka yi wannan doka wannan shi ne abin la'akari da shi idan ya zama an yi shi bisa abin nan amincewar al'umma to annabi ya ce al na ala shurutihim wajibi ne duk wani musulmi ya tsaya ma wannan sharadi kuma ko da a ce ba kowa da kowa bane ya goyi bayan haka din in ya zama mafi yawa suna rinjaya akan wannan hukunci ya dace da yanayin ƙasa domin zaman lafiya da kuma tsaro gaban dukiya da sauransu to sauran waɗanda ba su yadda ba al'akari da su don ana duba al'aksariya ko mafi yawa eh, don haka in ka tafi ƙasashen musulmi ka ga suna sa dokoki kamar saudiyya sukan sa dokoki da sauransu su auna da abin da zai zama ci gaban ƙasan da kuma amincewar al'ummarsu da kuma inganci na rayuwar al'umma ɗin. idan aka yi dokan nan kuma haramun ne musulmi ya taka domin doka ce wadda yan uwa suka hada kai suka yi ta amma ita wannan dokoki da nake son la'akari da su shine shin an yi su a bisa ga wannan ka'ida da musulunci ta yi ko ko a musulunci yayi idan suna kan wannan ka'ida to wajibi ne a basu moga in ko ba sa kai to matukar ba haram mutum yake shigowa da shi ba babu laifi a sana'arsa domin harka ce ta kasuwanci wanda musulunci bai yi ka'ida a kai ba sai tambaya ta gaba ita bayan sallama ta musulunci ce malam bisa bayanin ka cewa ba a yin ibada don neman duniya zai iya yin alkawali ma Allah cewa idan ya biya min bukata kaza na duniya zan yi azumi ko sadaka wannan ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa ya zo cikin sahih bukhari da muslim kwarai hadisin abdullahi bin umar na hannabiyu anin nazari annabi ya hana bakance wata riwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanzuru kada ku yi bakanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'ti bi khairin shi bakance da kuke yi bai kawo alheri wa inna ma yustakhraju bihi min al ana ciro ana kwato wani haƙƙi ne daga marowaci dan ka ce Allah in ka ban matan nan na aura to zan maka azumi kwana guda zan yi sadaka naira dubu kun gane hmm. annabi ya ce to dan ka faɗi haka kaga kayi makanka alkawari shine ake cewa kance ko to annabi ya ce wannan alƙawarin da kai makanka ba zai sa Allah ya baka matan ba sannan kuma dole sai ka cika bakancen kaga kenan Allah ya yi amfani da bakancen ka ya kwato wani abu da yake kai marowaci ne ba za a samu dubu ɗaya jikinka ba to yanzu gashi Allah ya amfani da wannan dama ya kwato ya ba mu talaka sa don haka aslan bakance ma bai da asali ko ka yi shi jahiliya ana yi kafin ma bayyanar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace annazara nazarani bakance guda biyu ne akwai bakance wanda kai shi wanda ya dace da karantar musulunci to wannan daidai ne ka cika amma ga sharadi ko kai ko baka yi ba duk daya bai gyara kaddara bakance bai gyara kaddara wato kana so ka ja ra'ayin ubangiji to Allah matan je ina ga za ta yi samuwa amma inda za ka ban to zan yi azumin kwana guda da sadakan dubu guda kaga kenan ka san matan zai wuya ka aura amma kana son ka shi ubangiji bari ka bashi wani abu da zai tilasta sai an yi auren ko to Allah ba zai sa a yin ba in ma kaga an yi to kaddara ne in ji manzon Allah wanda tuntune an riga an rubuta maka kafin ka faɗi kanka wannan magana ci gaba sai tambaya ta gaba ce malam to akwai layar da ke da kyau da kuma wadda ba ta da kyau muna son kai mana bayani cikin hadisi ya tabbata wanda imamu hakim da imamu zahabi duk sun inganta shi annabi ya ce inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirku manzon Allah ya ce da ruqa tofi kenan wanda ba shi da asali qur'ani ko hadisi wa tiwala da kuma kafin gida abinda hausa ke kiransa kafin gida shine a yi maganin farin jini a sa mata a yi maganin da za a zaunar da mata gida ko mace ta yi maganin da mijinta zai sota da sauransu wacce sai annabi ya ce mene inna ruqa wa tama'in da layu manzon Allah ya ce da layu dukkan su shirka ne wannan hadisi imamul hakim da imamu zahabi duk sun inganta shi kafin ma zamanin yanzu dinnan da muke magana al-imamu zahabi da al imamul hakim ba malamai da yanzu bane da al-imamu hakim ya fi shekara 800 da mutuwa da su imamu zahabi wanda shi ma ya dade da mutuwa sun ce hadisi na ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan ko annabi zai hada su gaba ɗaya inna ruqa wa tama'im wa tiwala bambanta su hadari ne duk da yake akwai wasu hadisai da wasu ke kokari su kare da su babu ma'ana akai ba shi samu ba muke kyan da akai wannan sai tambaya ta gaba ce shi bayan sallama ce muna shan magunguna yahudu da nasara da kuma sunayensu a rubuce a jikin magungunan kamar su Mr. Fantastic mr panadol mr cafinol da sauransu amma muna ce mu ne kuma muke cewa shan rubutu haramun ne yaya shan sunan baƙaƙe da Allah ya mana bayani yin sadalu da yin kabalu duk an ce sun inganta wane fi inganci a sunna ba wanda ya inganta sadaru annabi sallallahu alaihi wasallam kabdu yake yana dora hannunsa a kirji a sallah sai tambata da ce idan sunna biyu suka haɗu ya ake gane da tafi inganci ana sai an je makaranta babban ilimi ne babban ilimi ne masalahul hadis kenan wannan sai an je karanta ilimin hadisi ilimin hadisi da kuke je na da ilimin sa na musamman mm. na haka sai an je gaba malamai tambaya ta ce yaya ake haɗa sahu yadda ya dace a sunna kaga wannan ma babi ne guda yadda yanda ake haɗa sahu a sallah ya kamata ya je gaba malami malami ya karanta da shi